Najif kashi na talatin da tara wallafar Maryam Obam wanda ni Mimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Mom ganin haka ya sa ta kuma rudewa tare da Salati cikin tashin hankali ta nufe ta shigowar dat ne ya sa ya tsaya yana kallon ikon Allah gaba ɗaya kasa magana yi sai kallo da yake bin su da shi ga Najib kwance jini na zuba ga Ibtisam ita ma kwance lokaci ɗaya ya yi ƙarfin halin ciro wayar shi ya fara kiran doctor jin sallama a falo ya sa da fitowa Dakto ne ya zo inda dad ya mishi iso har cikin ɗakin Najib ɗin inda dakto ya ga kwalban da ya soke shi da kuma irin ciwon da ya ji. Dan take dakto ya ce dole sai an je hospital man fita ta ta kira masu aikin ta inda aka kama Ibtisam su dad kuma suka kama Najib wanda gaba ɗaya ba su san a wani hali yake ba kai sai hospital aka nufa da su inda duka aka yi emergency da su dakto har uku suka shiga tare da nurses domin ceto rayuwarsu. Dad da Mom kam gaba ɗaya sun yi sukum musamman dad da yau da ya ga abin da ya firgita shi domin kwalban giyan da ya gani a ɗakin Najib ɗin wanda bai sha ba da kuma wanda ya fasa ya ji mai wannan raunin yau kawai for the first time ya ji ya aikata babban kuskure na tura ɗansa wuce karatu ba tare da mai kula da shi ba yau ne rana ta farko da dad ya ce ibtisam ba ta dace da ɗansa ba yau ne rana ta farko da ya yi da na sani wani irin fargaba yake yi tare da tsoron yanzu idan ɗan nasa ya mutu mai zai ce ma Allah wanda ya tabbata giya ya sha har ya yi yawa ya sa ya faɗa cikin wannan halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai ya cuci kansa tare da ɗansa gaba ɗaya bai bashi ilimin addini ba bai ma taɓa ankara da kula da irin yadda yake gudanar da abin da addini ya ce ba shi dai ɗansa kawai ya yi karatun boko domin shi ne yake ganin hanyar da ta dace ba na addini ba mom ce ta katse ma da tunani cikin kuka tare da faɗin yanzu ka gani ko ka tabbatar ma kanka ko ka gani da idonka abin da ɗanka yake aikatawa wanda son ɗanka da kuma rashin yarda da abin da wani ya faɗa maka sai na wanda ɗanka ya faɗa shi yanzu ka gani da ka yanzu idan ya mutu mai zai ce ma Allah kwata-kwata babu ruwanka da irin rayuwar da ɗanka yake yi kai komai ya faɗa a wajen ka shi ne daidai wallahi ka cuce ni yanzu in ya mutu shi kenan ya tafi wanda giya ta zama ajalinsa tunda ita sha ya bugu ya kasa gane me yake gabansa wallahi sai kuma ta yi shiru Can ta ce, Ba kai ɗaya ba ne mai laifi har da ni, ni ma uwa ce, ya kamata in kula da irin tarbiyyarsa duk da ka nuna akan Najib kai ke da fawa sosai da jin yadda take maganan ga mutane na kallon su yasa ya janyo ta tare da faɗin dan Allah ki shiru muna asibiti ne mam kuka take sosai amma gaba ɗaya ta san an gama da Najib wuce ta san su ne da laifi wanda daɗin shi yake ganin kaman gata yake mishi bai san cutan shi yake ba tunda bai bar shi ya san addini ba gashi yanzu ya girma wanda Daukan karatu zai mishi wuya ba ma lalle ya yi ba domin sun riga sun bata abin tun farko gyaruwan shi zai yi wuya in ma ya gyarin? ko da aka shigar da najib da ibtisam nan doktor ɗaya ya yi kai ibtisam wacce take a sume domin jinin da ta gani ya sa ta jiri tare da tsoro wanda ya sa ta ta sume ga jini da ya fara zubar mata a kasanta shi kam najib aiki za a mishi domin kwalban bayan ya huda shi akwai wanda ya karye ya shiga mai ciki wanda ya sa dole sai an yi mishi aiki domin a ciro tangot bai ma taba mishi hanji ba doctor ne ya fito inda sudad suka tashi suna tambaya akan ya ake ciki doctor ya ce dole sai an yi mishi aiki domin kwalban ya shiga mai ciki nan ya ba da takarda ya yi signing inda doctor ya koma domin a yi ma najib din aiki gaba ɗaya su mom sun shiga cikin tashin hankali tare da damuwa sosai wayar dat ne ya yi ƙara ɗauka ya ga abba ne bayan ya sa a kunne abba ya ce ga mu mun zo an ce wai kuna asibiti da ta ce eh ku sa direba ya kawo ku ka ce mi bari in kira direba ɗin ka shiga ka ajiye motar ka a ciki sai ya ɗauko ku a ta gida su abba ba su daɗe ba sai ga su san zo shi da Granny cikin tashin hankali. Granny ta fara faɗin magana mai ya faru waye bai da lafiya da ta ce Najib da Ibtisam Granny Sallati ta saki tare da faɗin ciwo lokaci ɗaya haka mai ya same shi ni Aminatu jin ihun Ibtisam yasa suka yi shiru cikin tsoron mai ke faruwa da ita gaba ɗaya sun yi jigun Ibtisam farkawa ta tana jin wani irin mugun ciwon ciki wanda ba komai bane sa ta hakan sai miscarriage ɗin da ta yi wanda domin abin da za ta haifa gashi ya fito a dunkule kaman kwando amma ba shi da girma sosai wanda hakan ya nuna alaman cikin mace gare ta gashi ya zube sauran jinin da ke cikinta shi ne ya sa ta murɗawan ciki sosai take wannan ihu, wanda ya sa dole za su yi mata wankin ciki girani da ke waje bata san abin da ke faruwa ba babu abin da take sai kuka domin A duniya ba ta son abin da zai taɓa lafiyar Ibtisam ita da Najib domin tana matuƙar son su gashi yanzu tana jin ihun Ibtisam ɗin wanda gaba ɗaya ya sa ta shiga cikin ruɗani jin Ibtisam ɗin ta yi shiru ya sa Girani ƙara tsoro. Dokto ne ya fito inda ya ce su je ofis ɗin shi kai tsaye dukansu suka bi shi inda doctor ya ce an yi nasara an yi ma najib aiki an cire mishi kwalban sai dai ina mai baku shawara akan ku tabbata ya daina shan alcohol domin zai iya taba mishi gidini don yana sha da yawa wanda hakan ya sa har ya fara taba mai amma ba sosai ba idan ya ci gaba da sha I'm sorry to say in dai har ya taba mai to mutuwa ne sannan ya zubar da jini da yawa mun ƙara mai salati girayin ta sa tana kuka doctor ya ce. game da faɗin ita kuma macen razana da ta yi yasa ta ya fita rani kuka take sosai cikin da ta kwallafa rai da shi shine ya zube inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu jikan nata da take burin ya zo duniya shine ya tafi kuka take sosai tare da faɗin Allah ya sa hakan shine alkhairi doctor ya ce ita macen yanzu babu wani matsala domin an yi mata wankin ciki shine daidai bai farfado ba har yanzu bot kar ku damu any moment from now zai iya tashi nan su da suka fita ko da suka fita inda su ibtisam din suke suka nufa wanda take kwance tana hutawa najib kuma na kwance har yanzu bai farka ba ibtisam gaba ɗaya hawaye take yi domin tsintar kanta ta yi da bakin cikin zubewar cikinta kuka take sosai wanda ya sa Najib farkawa tare da bude ido a hankali ya ganshi a kwance a asibiti da sauri ya yunkurin tashi amma sai ya kasa tare da rike cikin shi lokaci ɗaya koma gaba ɗaya abin da ya faru ya fara dawo mai da sauri ya tashi tare da tsiga drip ɗin da ke hannun shi wanda daidai lokacin su mom suka shigo jini ke zuba a hannunsa da sauri mom ta ce najib najib kam kokarin tashi yake ibdisam ita ma tashi ta yi ganin jini yana yana zuba a hannun shi ya sa ta nufe shi da gudu tare da cire hulan da ke kanta tana ƙoƙarin ta sa mai a hannu ya ture ta tare da faɗin don't you dare touch me tsayawa ta yi sururu tana kallonsa najib kan fita yake son yi amma mom ta rike shi dad ya fita kiran doctor sai ga doctor da dad sun zo tare inda ya kamo hannun najib din da yake zubar da jini aka sa mai auduga aka matse doctor ya ce najib bai kamata ka tashi ba you need to rest najib ya ce no doctor i'm okay i have to go ba na son zama a hospital ina buƙatar tafiya gida doctor ya ce please najib ka koma ka kwanta najib ya ce i said no doctor zan tafi america zan kula da kaina just allow me to go doctor babu yanda ya iya ya ce okay tare da bashi magani inda ita ma eftisam aka bata kai sai gida suka nufa inda Najib yake ganin dishi-dishi da ta taimaka aka kai shi ɗakin shi inda ya kwanta. Ibtisam kam gaba ɗaya jikinta ta ji ya mutu gaba ɗaya zubewar cikin ta yasa ta ji komai baya mata daɗi ba ta taɓa sanin cewa ashe tana son cikin ba sai da aka ci ya fita kuka ta saki mai cin rai tana cikin kukan mam ta shigo ta ganta cikin wannan halin inda mam ta ce ta yi haƙuri ta tashi ta je ta yi wanka sannan ki tabbata kin gasa jikinki domin kina ƙara min je kina karamin jego ne jin muryar girani suka yi tana faɗin tashi mu je in yi miki girani ta kalli mom ta ce ki sa a haɗu mata ti ta sha ibtisam tashi ta yi girani ta mata wanka gaba ɗaya ibtisam ba ta jin daɗin komai amma da Ta yi wankan sai ta ji jikinta yi mata ƙarfi Najib kam gaba ɗaya ya kasa bacci gaba ɗaya abin da Ibtisam ta aikata ya sa gaba ɗaya ya ji ko ganin ta baya sanyi wanda ya tabbatar tsanar da take mishi yayi yawa tunda har za ta iya ƙoƙarin cire cikin shi da ke jikinta shi da kanshi ya san yayi haƙuri yayi accepting ɗinta but amma ita ta kasa ido ya ƙara lumshewa yana jin zafin abin da ta aikata ga zafin aikin da aka mishi domin alluran kashe zafin da aka mishi ya daina aiki gaba ɗaya zafi wajen yake masa sosai shigowar mom yasa ya kalli bakin kofar domin ya ga waye ganin mom yasa ya ƙura mata ido har ta so inda yake ta ce sannu ya kamata ka yi wanka ko za ka ji ƙarfin jikinka ido ya lumshi alaman baya son magana ganin haka mom ya sa ta yi ɗan murmushi tare da faɗin idan ka yi wanka za ka ji ƙarfin jikinka sannan ka ci abinci ka sha magani a hankali ya ce mom please i need to be alone just go out mom kallon shi ta ce son zan fita but sai ka ci abinci ka sha magani ya ce mom i tell you to leave ba zan sha ba just leave me alone please mom gana haka ya sa ta tashi jiki a sanye ta fita ta bar shi gaba ɗaya najib jin zuciyar shi yake yana ta farfasa lallai komai zai ma ibtisam bai kamata ta ce za ta yi yunkurin zubar mai da ciki ba duk da ya san ya mata laifi sosai but why za ta yi yunkurin cire mishi jinin shi daga jinin shi daga wato jikin shi ido ya lumshe cikin takaici gaba ɗaya zafi da yake ji na aikin da aka mishi bai kai ko rabin zafin da zuciyar shi take mishi ba domin wani irin tafarfasa yake ji lallai in ta ƙara yunkurin aikata abin da ta aikata zai mata abin da za ta yi mamaki da ni da abba daga rani sai mom a falo inda mom take faɗa musu abin da najib ya aikata bayan ya sha giya inda ya saki ibtisam sannan ya sadu da ita bayan ya furta mata kalmar saki cikin maye Rani Sallati ta saki sannan ta kalli Dad ta ce wallahi duk kai ne ka lalata tarbiyyar ɗanka kai ne kasa yake wannan abin ka kai shi ƙasar da babu addini ƙasar masu jajayen fata wanda su babu ruwansu da duk abin da wani ya aikata wallahi komai Najib ya yi kai ne da laifi kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka ka ɗauka abin da kama Najib gata ne wallahi ba gata ba ne ba gata ka masa ba domin ka ɓata mishi rayuwa ne gaba ɗaya ka cuci ɗanka kai burinka ya yi ilimin boko to ya yi amma na addini bai da shi ba na tunanin Najib ko Fadiha zai iya yi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu me amfani irin haka Allah ya ce ka san ni kafin ka bauta min na tabbata na ji babu abin da ya sani game da addini inda ya sani ba zai sha giya ba ku ma masu kuɗi daga Allah ya baku duniya sai ku manta da komai idan kuka haifi yara burin ku ku kai su boko islamiyya, ko oho wallahi wannan tsanar 'ya'yanku kuke ba so bane kuke nuna musu yanzu ko me amfanin hakan oho najib da ke ɗaki yana jin maganan Girani domin da ƙarfi take maganan da haka ya tashi ya fito da ƙyar ya zauna a falo domin yana ɗan jin kaɗan daga maganan ta wanda wasu baya ganewa gashi ya fito ya sa duka suka tsaya suna kallon shi Girani ta ce sai ku faɗa mana me yanzu tsakanin shi da Ibtisam ɗin ya auren su yake Abba ya ce a kira Ibtisam ɗin mom tashi ta yi ta nufi ɗakin da Ibtisam ɗin take inda ta same ta tana hawaye domin ita ma tana jiyo su sai dai ta faɗa ma mom abin da Najib ya yi amma ta kasa faɗa mata ta kama shi da mace wanda ta rasa dalilin kasa faɗin hakan mom ta ce Ibtisam wai ba za ki bar wannan kukan ba maza ki tashi mu je falo ana kira Ibtisam tashi ta yi ta sa hijab tare da bin mom suka fita tunda suka fito idan Najib yake kanta gaba ɗaya fuskanta ya yi fayau kamar wacce ta yi kwana da kwanaki tana jinya lokaci ɗaya ya kau da idan shi daga kanta ibisam ita ma tana kallon shi ta gefen ido domin gaba ɗaya jinin da ta gani yana zuba a cikin shi ba karamin ɗaga mata hankali yayi ba domin ta yi mugun tsorata sosai wanda ganin jinin ya saka mata jiri for the first time ta ji tausayin Najib a rayuwarta domin ganin blood na zuba a cikinsa duk da shi ya ja ma kansa da ya sha alkawal ya fasa bottle ɗin. Nan Abba ya kalli Ibtisam tare da kiran sunanta inda ya fara tambayanta da harshen Turanci mai ya faru ranar da Najib ya saki ki sannan saki na ya miki Najib da sauri ya kalli Ibtisam ɗin wacce ta fashe da kukan da bata san zai fito ba Abba ya ce ke bana son shashancin ki faɗa mana abin da ya faru ganin yadda abba ya ɗaure alaman ba da wasa yake ba ya sa ibtisam fara faɗa musu yadda abin ya faru duk da tana jin kunya amma haka ta daure ta faɗa na ji wani irin zugi yake ji cikin rai shi abba ya ce maganar saki ya saku domin kuwa ba a wasa da saki ko da da wasa mutum ya furta kalmar saki ya saku balle a cikin maye abu ɗaya ne shine za a ce babu saki idan mutum yana maye ya yi amma fa sai dai in matse mutum aka yi aka bashi shi ne babu saki amma idan mutum ne ya sha da kansa ya yi saki to sakin ya saku to amma kamar yadda ta faɗa ya furta kalmar sakin ne sau biyu ya faɗi kenan ya zama saki biyu sanda ya tashi kuma wani abu ya shiga tsakaninsu to daga ƙoƙarin daga ƙoƙarin koda da bai furta ya dawo da ita ba aure ya dawo tunda har wani abu ya shiga tsakaninsu wanda yanzu suna da igiya ɗaya da ta rage musu a tsakaninsu abba kallon najib ya tare da kiran sunan shi ya ce najib ina son ka sani shan giya haramun ne shan giya yana ɗaya daga cikin manyan laifi sannan duk wanda ya sha giyar duniya ko da ya tuba ya daina ba zai sha ta aljanna ba sannan ka ga abin da ka aikata ma kanka kana ƙoƙarin kashe kanka ka sha giya ka fasa kwalban ka faɗa kan kwalban gashi saboda razana da matarka ta yi na ganin jinin da ke fita a jikinka ya sa ta yi ɓari najib da sauri ya tashi tare da faɗin what ibtisam miscarriage how hannun shi ya ɗaura a kai alamar mamakin kalman da aka faɗa mishi yake lokaci ɗaya ya cire hannun shi a fuska wanda idan shi ya kaɗe ya yi ja kallon ibtisam ya tare da faɗin are you happy now yes i know you are happy cikin cikin da kike burin ki cire gashi ya fita shiru yana hura iska mai zafi sannan ya ce ibtisam just for once kin taɓa tunanin irin yadda zan ji idan cikin nan ya fita i know babu firgicin da ya sa cikin nan ya zuba da gangan kika zubar abba ya ce kamar ya najib doctor ya faɗi hakan Najib ya kalli Abba tare da bashi labarin maganin da ta sha domin cikin ya fita wanda shine ne silin da ya sa na dawo na sha alcohol domin in huce saboda raina ya ɓaci sosai and only alcohol zan sha in ci sanyi. Tas saukan marin da Abba ya ma Ibtisam ya sa Najib yin shiru wanda Najib ya ji marin kamar shi aka ma don irin sautin da marin ya yi. Abba ya ce irin tarbiyyar da muka koya miki kenan ibtisam ashe baki da tausayi baki da imani kisa kisan kai kike kokarin yi yau ko da cikin shege kika kika yi ba zan yarda ki zubar ba domin ni musulmi ne na yi imani da kaddara balle cikin da kika samu ta hanyar sunna cikin kuka ta ce abba na so in zubar da cikin daga jiya da abin ya faru wallahi na yi nadama domin gaba ɗaya ido na ya rufe bana gane komai abba kar ka manta abin da kai shine za a mu ɗanka tun da ka irin yadda na samu cikin da irin halin najib wanda yake aikata manyan laifi baya tuna allah sai yasa gaba ɗaya nake tsoron haɗa zuri'a da shi gudun kar nima a manawa yaran i know i have i know i never love him but whenever i try to accept him as my husband daga nan daga na tuna irin abin da ya min sai in kasa abba ni da kaina na san ban dace da najib ba abba kar ka manta an ce ku zaɓa ma 'ya'yanku iyaye na gari najib baya tsoron allah gaba ɗaya duk wasu manyan laifi da allah ya hana shine yake yake yi bayan shan giya har da kuka ya ci ƙarfinta tare da faɗin ba komai bane zan buɗe in faɗa amma ina son a yi min adalci Najib baya suna ni ma ba na son shi, duka muna wani irin zama ne wanda gaba ɗaya ban san amfanin zaman ba. Abba ya ce, yi min shiru ba da ciki kike son ya fita ba? To yanzu burinki ya cika sai ki ji daɗi sannan wallahi zama ke da Najib yanzu kika fara domin wannan auren rai ne da shi ba mu da ikon raba shi har sai ya ƙare. Najib da ke tsaye ce Abba zan nema mana mafita ni da ita wanda nake ganin shi ne ya dace kamar yadda ta faɗa ba ta suna, ni ma ba na son ta yeah is true babu amfanin zama ni da ita shiru yayi tare da kallon ibtisam da ke kuka mai cin rai ya ce aino na sha faɗa ba zan saki matar da na aura ba saboda ina da kishi yau for the first time na ji ba na buƙatar zama da ibtisam to masu sauraron mu anan za mu dakata shin mai naji ke shirin aikatawa ne duk dai ku biyo mu a cikin shiri na gaba mun gode